وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 25 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda yi daidai da 24 ga watan maris shekara ta 2017 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a daidai gabar da malam yake warware zare da abawa a ƙarƙashin ƙa'ida ta hudu na ƙarshe na sunan allah subhanahu wa ta'ala wanda yake magana a kan yadda mutane suka rabu zuwa kashi uku kashi na farko su ne magabata su ne salafus salih daga sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina wajen jinginawa Allah subhanahu wa ta'ala sunaye da siffofinsa wanda suka cancanci ubangiji kamar yadda ya siffanta kansa da shi ba tare da canza ma'anar ba tunda da damar ka'idar cewa duk aya ko hadithi da yake magana akan sunan Allah ko siffar Allah ana bin sa ne a zahirin yadda ya zo wani dalili yakan iya zuwa ya canza ma'ana amma a siyakin ayar ko hadisin ke canza ma'ana wanda su magabata duk yadda ya zo da irin ma'anar da Allah ya faɗi ko manzansa ya faɗi haka suke tabbatarwa sabanin waɗanda suke canza ma'anarsa ko su juya ko ma su karyata ma'anar su ce ba abin Allah ke nufi ba kenan to mun ɗauki gaba na farko da na biyu to a kismi na biyu wa'anda suke cewa shine za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa alkismu Sani. malam ya ce alkismu thani ɓangare na biyu من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه malam ya ce man ja'alu zahir wanda suka sanya zahiri almutabadir wanda ke bujurowa wanda ke zuwa a ƙwaƙwalwa. min nususi sifat daga cikin nassoshi da ke magana akan sifofin Allah ma'anan batilan wata ma'ana ɓatacciya la yaliku billahi wanda baya cancanta a jingina wa Allah wa huwa tashbihu shine kamanta Allah da bayansa su wannan bangaren abin da suka ce kenan wa abqaw dilalatuha ala zalika suka bar dalilan da nassoshi suka zo akan siffofin Allah suka ce haka ake nufi wa ha'ula'i humul mushabbiha wa'annan su ne wa'anda suke kamanta Allah da halittunsa su ne ake kira mushabbiha wa madhhabuhum batilun muharramun min iddati aujuhin malam ya ce mazhabar da suke a kai ɓatacce ne kuma haramun ne ta fuskoki masu yawa saboda su sun ce allah na magana ne da mu daidai da abin da kwakwalenmu zai iya ɗauka da allah na magana ne da mu daidai abin da kwakwalenmu zai iya ɗauka a su aƙidarsu da allah ce yana da fuska fuska irin na ɗan adam tun da allah ya ce yana ji ji irin na ɗan adam tun da allah ya ce yana da sani ilimi ili ilimi irin na dan adam kaga a nan ma kadai sun yi disqualifying din kansu saboda a cikin dan adam akwai wanda iliminsa tsakaninka da shi kamar taurari ne haka ne tsakaninka da shi kamar taurari ne yadda kake hango taurarin na a sama haka kake haka tsakaninsa da kai a bangaren ilimi yake a kowane fanni kuwa to idan a cikin mutane akwai bambanci to ina ga wanda ya halicci mutanen to sai suka daidaita ubangiji da ɗan adam to shine malam ya ce wannan mazhaba haramun ne mutum ya yi irin wannan tunanin ga ubangijinsa sai malam ya ce al'awwal ɓangare na farko shine annahu jinayatun ala nususi wa ta'atilun laha an muradin biha ya ce na farko dai annahu jinayatun laifi ne alan nususi akan nasoshi na ƙur'ani da hadithi wata ta'tilun laha kuma kore nasoshi ne na ƙur'ani da hadithi <coughs> an muradin biha akan manufar da nassi yake nufi wajen tabbatar da siffa ta ubangiji fa kaifa ya kunul muradu biha a tashbihu ta yaya manufar zai zama kamanta Allah da bayansa wa kadi qala Allah ta'ala alhali Allah madaukaki ya ce laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu ai laisa shay'un ka mithlihi babu wani abu da ya kama da Allah to Allah da ya ce babu wani abu da ya kama da shi to ta yaya za su ce kuma duk abin da Allah ya faɗi daidai da na ɗan adam yake kaga anan ma sun saba ko sun saba wa zahirin nasi da Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatarwa ga bayansa babu wani abu da ya kama da Allah nassoshi masu ɗimbin yawa sun yi magana akan haka hal ta'lamu lahu samiyan shin ka taɓa jin wani takwara ga ubangiji wai wannan mutumin yana aikin da Allah yake yi akwai shi duk da gawan mutum duk kafircin fir'auna ba shi bane da ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba amma me Allah ya yi fa ja'ala al-anhara tajri min eh, min fawqihi da ya ce aini ne ke da mulkin misra wannan kogin nil din nan yana tafiya a karkashi na sai Allah ya halaka shi da me wannan kogin ko sai ta sa tana me tana gudana a samansa aka nutsar da shi a ciki shi sa Allah ce falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin yace a lokacin da suka fusata mu inji Allah in taqamna minhum sai muka maida musu da martani muka damke su fa aghraqnahum ajma'in muka nutsar da shi da mabiyansa gabaki ɗayansu faja'alnahum salafan sai muka maida su magabata wa mathalan lil akhirin da abun buga misali ga wanda za su zo a baya ni da kai ba mu san firawuna ba ko amma Allah ya ba mu labarin sa a Qur'ani duk surar da zaka wuce sai ka ji an ambaci me halata ka hadithu Musa ko sai ka ji an ce maka labarin annabi Musa kaga wannan yana nuna maka an mai da shi abun buga misali ga wanda za su zo a baya kaga akwai tazara mai tsawo tsakanin manzan Allah da annabi Musa amma gashi duk ayar da zaka karanta ko kuma surar da zaka karanta sai kaga waje ɗaya ko biyu an buga misali da fir'auna saboda ɗagawarsa da nuna isarsa to shine yake nuna cewa akwai bambanci wancan sarkin da ya gaya wa annabi ibrahim cewa yana kashewa yana rayawa bayan annabi ibrahim ya ce mai ubangiji na ne ke kashewa kuma shi ke rayawa sai ce ana uhuyi wa umitu ni ma ina kashewa ni ma ina rayawa sai kira fadawansa guda biyu sai sari ɗaya sai ce wa ɗayan tafi sai ce qataltu hadha wa ahyaytu hadha wannan na kashe shi wannan kuma na raya shi kaga gawa ce ko sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min mashiriki mashriqi fa'ti biha min al-maghribi to ni Allah na yana zuwa da ranarsa daga gabas kai ka zo da naka ta yamma ba shi kenan ba tunda kai Allah ne ka ce kai Allah ne ni nawa Allah yana zuwa da nasa ta gabas kai ka zo da naka ta yamma mu gani shi kenan ba amsa ina fata an gane ba amsa fa buyi tallabi kafar to haka banu amir suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam al-bukhari da muslim ya rawaito suka zo suka ce muna shakkan kasantuwarka annabi amma ka yi wani abin da idan ka yi in ka yi shi za mu yadda kai annabi ne za mu yi imani da kai sai ce to me kuke so in suka ce kaga wancan itaciyar muna so ka kira ta ta zo kuma ta yi maka sujjada sannan ta koma inda take ya ce za ku yi imani da ni suka ce e. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan itaciyar suna kallo itaciyar ta bubbugo daga jijiyoyinta tana tafiya gab gab gab gab gab har ta zo gaban manzan Allah ta yi sujjada ta yi sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce koma sai ta koma gab gab gab gab ta koma inda take ta tsaya ba ƙari ba rage sai suka ce ya banu amir kai ya ku mutanen banu amir ba mu taɓa ganin boka irin muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ka game kaga sun ga zahiri wannan a dan adam kenan to ina ga wanda ya halice shi ina fata an gane kaga wannan shine zahiri da ke nuna maganan mushabbiha daga cikin mu'attila da suke kamanta Allah da bayansa cewa maganan ba daidai bane imamu hakim ya fitar da riwaya cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mustadrak nasa haka imamu ibn maja ya kawo wannan hadisin a cikin wato sunan ɗinsa duk da na ga albani rahimahullahu ta'ala ya ɗan taɓa ingancin hadisin a kan cece kuce da malaman hadisi suke magana a kan ingancin hadisin cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi Isra'i da Mi'raj lokacin da ya Mi'raji yana cikin tafiya sai ya ji wani kamshi sai yake tambaya wannan kamshin wane ne sai aka ce wata mata ce a cikin matan da suke aiki a gidan fir'auna lokacin da tana tsifa ga ɗaya daga cikin yaran da fir'auna ya mai da su yaran gidansa suna masa hidima sai ta ya faɗi na tsifa sai ta ce bismillah da sunan allah sai yarinyar ta ce ah, yanzu kina da wani allah da ya wuce fir'auna sai ta ce ubangiji na ubangijinki amma a ruwayar da ibnu maja ya zo da shi ya zo da lafazin cewa babana ne cewa yarinyar ta ce babana fir'auna wanda kuma a tarihi cewa bai samu ɗa ba amma a ruwayar ta zo akan cewa babana ne shi yasa yana gani imam nasir albani ya taba ingancin hadithin almuhim sai ta ce sai ta kai ta kara sai fir'auna ya ce to ta dawo ta ci gaba da bautata masa ko kuma a azabtar da ita ta ce ba za ta bautata masa ba za ta bautata wa Allah ne sai aka ci gaba da azabtar da ita dan a wato a canza mata yanayi tana da yara guda biyar Shi kenan sai fir'auna ya ce a kawo man gyada a soya katon ba aka sa aka cika shi da mai kawai sai ya ce to tunda ta ƙin imani a cikin 'ya'yanta guda biyar din nan a jefa guda ɗaya a gaban wannan matan aka jefa guda ɗaya ya soye kawai kasusuwa suka ɗago za ki dawo ta ce ba za ta dawo ba ka gani duk tausayin uwa ga gaɗa imaninta ya fi me ya fi komai aka ƙara jefa na biyu tana kallo aka ce za ta dawo ta ce ba za ta dawo ba aka jefa na uku tana kallo aka jefa na hudu saura na biyar yaro ne karami yana hannunta a tarike shi gam ana da ƙyar aka kwace tana kuka sai aka ce to za ki dawo sai ta ce a'a to me yasa kike kuka ta ce ita abu ɗaya take so a yi mata idan aka jefa yaron nan ta san ita ma za a jefa ta don allah a tattara kashinta da na 'ya'yanta abin ne waje ɗaya ko ita bukatar ta kenan ta yanda za su tashi ranar kiyama tare ita burinta kenan to shine manzo Allah ke tambayan mala'ika jibrilu wannan kamshin wanne ne sai ce kamshin wannan matan ne gashi da jikinta da aka soye to shine yake wannan kamshin da kaji to kaga Allah subhanahu wata'ala ya bata wannan daraja saboda imanin da ta yi dawa ubangiji shi fir'auna kaga ya kamanta kansa dawa Allah subhanahu ta'ala shi da kansa ya san ƙarya yake haka Allah ya ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi jayayya amma a zukatansu suna da sakankan cewa cewa fa Allah ɗaya ne fir'auna da kansa ya san wannan amma me girman kai da nuna isa ya hana shi wannan to bayan da za a yi a ce an kamanta Allah da halittansa ina fata an gane saboda haka maganar da mu'attila daga cikin mushabbiha daga cikin mu'tazila suke kamanta Allah da bayinsa wannan magana gurbatacce ne shi sa imamu abubakar ajuri a cikin littafinsa a shari'a yake cewa malaminmu bayan sallan magariba a garin iraq shine imamu ibn abi dawud ya karantar da mu ha'i'a wato ha'iyarsa daga ƙarshe yake cewa wato yana ba da labari muhallin shahid a cikin ha'iyar shine walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala musabbahu walaysa bi mauludin Allah ba a haife shi ba walaysa bi walidin kuma ba uba bane shi walaysa lahu shibhun ba yi da wani abin da ya kama da shi sai ce ta'ala musabbahu wanda ake tsarkake shi ya girmama a ce ɗa ne ya girmama a ce uba ne ya girmama a ce yana da wani abu da ya kama da shi to Allah babu wani abu da ya kama da shi to kaga wannan maganan ya rusa magana su cewa Allah ya yi kama da dan adam kaga wannan maganar batacciya ce sai malam ya ce athani dalili na biyu annal aqla dalla ala mubayanatil khaliqi lil makhluqi fi dhati was sifat fa kaifa yuhkamu bi dilalatin nususi ala tashabuhi bainahuma malam ya ce al-aqla lallai ƙwaƙwalwa, dalla ala mubayanati al-khaliq lil Ya yi nuni akan bambanci tsakanin mai halitta da abin da aka halitta fi a cikin zati wa sifati da kuma siffa fa kaifa yuhkamu bi dilalatin nusus to ta yaya za a yi hukunci da dalilin nassi cewa ala tashabuhi huma. a kamanta Allah da halittunsa ta yaya za a yi nassi ya nuna ma ba daidai bane to to ina ga kuma hankali tunda nassi ya nuna cewa babu abin da ya kama da ubangiji to ta yaya za a ce halittu sun yi kama da ubangiji kaga ba zai taɓa yiwuwa ba Allah da kansa ya ce suna Allahi lati atkana kulla shai aikin Allah sana'ar Allah da Allah ke sana'anta mutum ko ya sana'anta halitta ko ya kago halitta mutum wanda ya fi kowa kyautata kago halitta yanzu ka duba agwagwa ɗan ƙaramin halitta ko agwagwa yana tashin da tsuntsu wato tashin da jirgin sama baya yinsa agwagwa dan karamin nan kaga dai fuffukensa ba wani kato bane ko agwagwa na tafiyan sati biyu a sama ba hutawa akwai jirgin da ke tafiyan kwana ɗaya tun ba hutawa akwai shi ina geographers ina pilots akwai jirgin da ke tafiya kwana ɗaya tutur ba hutu akwai shi eh jirgi Ya taba zuwa watan da gaske ne a'a shine maganan gaskiya da gaske ne an je watan a'a da gaske ne an je watan a duk wannan dai kawai propagation ne na amerikawa da sauransu don idan ka bi tarihin ma za ka ga cewa duk karya ce kawai dai ana faɗi an je ne amma da gasken ne an je ina fata an gane muhallin shahid ka duba ka gani agwagwa ne ke sati biyu na tafiya a sama kuma wannan agwagwan kafin su tashi suna da lida guda ɗaya sai sun ci abincin sati biyu a kundinsu sun tara sannan sai su tashi wannan daga wani continent zuwa wata continent suke tashi su tafi sama suna tafiya na sati biyu ba hutu sannan su je inda za su je wannan babban shi zai sauka sannan sauran su sauka su tsaya kaga wannan yana nuna maka me aikin da Allah yi to na dan adam fa za ka ga akwai rauni ka duba yadda Allah ya shimfiɗa sama mana ka duba yadda Allah ya shimfiɗa ƙasa ka gani za ka san cewa aikin da Allah ya yi ya fi kowa kyautata aiki ka duba yadda Allah ya tsara halittanka za ka ga Allah zai wani halitta ya yi kama da ɗan adam amma za ka ga akwai bambanci nesa ba kusa ba yanzu ka ɗauki buri ba shi ba na ke kwatanta shi da mutum ba to ka duba ƙirar buri ka duba na ɗan adam za ka san cewa lallai Allah ya karrama ka ko wanne ne ya fi kama da ɗan adam bambu ko <laughs> shi ne ko da chimpanzee ko su ne ko wanda ba su da bindi kenan ko to shi ma idan ka ga ya tsaya ai baya kama da dan adam duk da ya tsinsa da sauran zaka ga komai akwai bambanci nesa ba kusa ba to kasancewa Allah ya kyautata halittarka inda ya ga dama sai yi ka da jela ko ba gaba amma sai yi ka a mafi kyawun sura me yasa ya maka wannan kawai abin da yake bukata da gare ka ka bauta masa ba daɗi ba ƙari ibadan nan kawai yake so gare ka sai ya baka lafiya ya baka kana iya jin kamshi kana iya ɗanɗana abu kana iya bambanta sautin wannan kukan zakara ne ko kukan kaza ne ko kukan duk ka iya bambanta wannan allah ya baka kwakwalwar da zaka ka iya bambance wannan kyauta ya baka kuma ka duba asalin yanda ka fito daga dugon mani. a ciki aka fitar da kashi aka fitar da jijiyoyi aka fitar da jini aka fitar ai lallai Allah ba abin wato ba karamin abin girmamawa ba to amma ina shedan sai ya ribaci mutum sai ya ga a'a ina ya kamata ya wani abu kaza duk wannan gatar da Allah ya yi wallahi ya mana ne ba don komai ba don mu bautata masa kuma babu wani abin da za mu iya yi mu biya ubangiji yanzu to ka duba uba mana uba ne da ya haife ka nassi na qur'ani da hadisi ya nuna ba abin da zaka iya wa babanka ka biya shi a duniya saboda ne dalilin ya haife ka kawai muƙaddara babanka shine shine ƙarshen talauci a duniya to ba abin da zaka iya yi ka biya shi kai kuma a ce duk duniya ba wanda ya kai ka kuɗi ko biliyan kake bashi a kowace rana baka biya shi saboda dalilin ya haife ka baka biya shi ba wannan uba fa kenan a cikin mutane kenan to ina ga wanda ya halice ka ina fata an gane to saboda haka wannan sai nuna a hankalce ma kwatanta Allah da bayansa ya fi karfi da za a yi wannan kwakwalwa ma bai yadda da wannan aikin ba balle ma ubangiji wanda nassi karara ya nuna akwai bambanci tsakanin ubangiji da bayansa sai ce athalis na uku anna hadha al-mafhum alladhi fahimahu al-mushabbihu min nususi mukhalifun lima fahimahu salafu min ha fayakunu batilan na uku malam ya ce wannan fahimtar allazi fahimahu mushabbihu wanda masu kamanta Allah da bayansa suka fahimta minan nususi daga cikin nassoshi na Qur'ani ko hadisi mukhalifun lima fahimahu salafu minha ya saba wa irin fahimtar da magabata suka yi wa nassi na Qur'ani fa yakunu batilan magana su dinnan sai zama batacci dan ya saba wa magabata kuma daman duk yadda zaka fahimci addini ba za ka taɓa fahimtarsa sama da wa'annan mutanen ba saboda a gabansu aka saukar da ƙur'anin a gabansu manzan allah yake hadisi to ta yaya zaka fi su fahimta yanzu kamar mutum ne a ce yau wani abu ya faru a gabanka a gabanka ya faru sai wani ya zo yana baka labari me za ka yi shi kuma ba a gabansa abin ya faru ba shi ma labari aka bashi ba sai dai ka kalle shi ka yi dariya ba don duk bayanin da zai yi sai dai ka kalle shi saboda kai a gaban ka ya faru ka san dalilin faruwarsa kuma ka san yadda abin ya faru to shi ne fa matsalar sahabbai don duk wanda ka ga ya ce maka yau ya fahimci addini sama da su to karya yake don ba zai taba fahimtar addinin nan sama da su ba saboda a gaban su ne ake saukar da qur'ani su ne suka ga irin abubuwan nan da aka gani a zamaninsu a gabansu sun ga kututturen dabino na kuka kai yanzu an tambaye ka ya kukan yake ai ba za ka sani ba kwakwalwarka ma ba zai iya ɗauka ba saboda ba za ka iya tunanin yaya kukan yake ba amma su sun gani da idansu sun ga rana sun ga wata ya tsage biyu ya shiga kafaɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun gani da idansu to wani bayani za ka gaya musu Allah ce iqtarabati sa'atu wan shakkal qamar saboda watan ta tsage a gaban mai wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji watan ta tsage kuma su sun gani sannan kuma rana ta kisife a idansu gari ya koma duhu sun gani da idansu kuma a idansu garin ya washe gabaki daya duk sun gani da idansu a idansu sun ga manzo Allah ya haka da hannu ruwa ya zubo mutane sama da ɗari suka sha suka ƙoshi to yanzu ka zo ka ce ka za ka fahimci addinin nan sama da su wani irin imani ne ba za su yi ba kuma a irin wa'annan ne aka samu wa'anda duk sun ga wannan abin suka ce duk ƙarya ne sihiri ne duk sun ga wannan alamomin amma suka ce ƙarya ne sihiri ne kaga wani zai ce kai da ma lokacin Allah da hikimar sai sa yanzu da kai kila kai ma da wa'ancan din ne ina fata an gane dan kai ma kila da lokacin da irin wa'ancan ne a'a sai aka yi ka daidai da dan lokacin amma su ga tsantsan imani da irin wahalhalun da suka sha duka fa sun yi saboda wannan addinin su ne fa wanda suka yi shekara uku ba sa cin abinci an yi ittifaki ba za a ba su abinci ba in kuma wanda suka dafa wanda suka noma ba za a siya ba kuma wanda ake a kasuwa ba za a siyar musu ba har sai da abincinsu ya ƙare suka koma suna duba ganyayyaki suna iba suna cin abinci shine abincinsu sannan yau kuma ka zo ka ce kai kafi su fahimtar addini wani irin abu za ka yi wa musulunci da ya kai nasu su sun taimaka wa musuluncin lokacin da musuluncin yana bukatan taimako yanzu musulunci ba bukatan taimako ka taimaka ko baka taimaka ba Allah ya riga ya taimaka wa addininsa addinin ya riga ya kafu lokacin fa ana kidaya su musulmai ne a duniya gaba daya ba su ce goma sha sittin saba'in ba a lokacin wanda duk inda suka wuce za a ce wa su ne musulmai yanzu in ka ce za ka irga musulmai aiki ya kama ka ko ba haka ba to kaga wannan kadai ya kamata ka san mahimmancin magabata idan an ce maka ga abin da suka tafi a kai na fahimta wanda Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma lokacin kwakwalwarsu bai gurbata da philosophies ba ba da irin wannan tunan a'a tsantsan tagariyar fahimta suke da shi sai daga baya abubuwan ke ta gurɓacewa kuma wannan imanin haka zai koma inda ya fito imani daga ina ya fito madina haka ne to haka manzala ce karshen duniya za ta koma za ta tattare kamar maciji ta koma garin madina in kana so ka nemi masu imani to sai ka shiga garin madina kuma ko a yanzu mafi sauki ko ka duba yadda mutane ke mu'amala duk kudinka duk abin nan sai wani ya samu ribar ka. sai ya samu ladarka saboda zaka je zaka zauna za a baka kaji zaka je zaka zauna za a baka dabino zaka je za a baka za a baka duk wani sabil kuma kila wanda ya bada wannan abin kila bai fi ka kuɗi ba amma saboda kwaɗayin ladan suke suke wannan ayyukan Allah ya sa mu dace malam ya ce fa in qala al mushabbihu idan mai kamanta Allah da bayinsa ya ce maka ana la a'qilu min nuzulillahi wa yadihi illa mitla malil makhluqi min zalika wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa na'qiluhu fajawabuhu min thalathati aujuhin malam yace idan mai kamanta Allah da bayansa ya ce maka ana la a'qilu min nuzulillahi wa yadihi ni dai bana gane sauko wanda Allah yake yi zuwa saman duniya da manzo Allah ya bayani da hannun da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin Qur'ani illa mithla malil makhluki sai kwatankwacin abin da halitta yake da shi shine abin da nake ganewa min zalika a cikin bayanin Allah sai ce wallahu ta'ala lam yukhatibuna illa bima na'rifuhu wa na'qiluhu ai Allah baya mana magana sai da abin da muka sani kuma muke ganewa sai malam ya ce fa hu min thalathati aujuhin to jawabin da zaka ba irin wannan mutumin ta fuska uku ahaduha ɗaya daga cikin ta shine anna allazi khatabana bidhalika huwa allazi qala an nafsihi wanda ya gaya mana siffofin nan a cikin qur'ani shine ya gaya mana da kansa laisa ka mithlihi shay'un ko shine ce babu wani abu da ya kama da shi shi shikenan tunda kai ka ce ai abin da kwakwalwar mu ke ɗauka, to Allah da kansa ne ya ce babu abin da ya kama da shi to ta yaya za ka ce kuma ya yi kama da halittunsa kaga nan ma ka faɗi an fahimci matsalan ya ce wa naha ibadahu an yadribu lahu amsal kuma ya hana bayinsa kada su buga misali da shi bi ma'ana su kwatanta kawukansu da shi au ya ja'alu lahu andadan ko su sanya masa kishiyoyi a wajen siffa da sunaye da kuma ibada faƙala ai da kansa allah maɗaukaki ya ce fala tadribu lillahi al inna allah ya'lamu wa antum la ta'lamun kada ku kamanta ubangiji da bayansa kada ku buga misali da ubangiji ku ce allah kaza ne ko kaza da kaza sai ce inna Allah ya alamu saboda Allah ya sani wa antum la ta'lamun ku ba ku sani ba tunda Allah ya fi kowa sanin me kansa ku kuwa ba ku san ubangiji ba sai yaushe za ku san ubangiji sai a lahira sai kowa ya mutu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ganin Allah ma ba za a gan shi ba sai a kiyama hadisin imam muslim ya ce wa alamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta mutu, an gama duk masu cewa ana ganin Allah wannan hadisin ya yanke wuyansu saboda manzo Allah ce ku sani cewa babu wani a cikin ku ku al'ummata da zai ga ubangiji har sai ya mutu to kaga tunda manzo Allah ce har sai ya mutu duk wanda zai ce maka ina ganin Allah sai ka ce me eh ka ce makareci ne number one shi makareci ne number one saboda Allah ya ce manzo Allah ya ce me ba za a ga Allah ba sai an yi me sai an mutu kuma an mutu sai a ina sai a kiyama a kiyama ko sai a kiyama za ga Allah to shi da yazo ya ce ma yana ganin Allah sai ka ce a wannan karya ne to a iya za ka ce haka bayan akwai masu zikiri saboda tsantsan zikiri sun kai matsayin da suna ganin Allah sai mu ce eh ba Allah ya gani ba me ya gani ya ga wani aljani ko ya ga wani shedan ko ba ka ba ya ga wani aljani ko ya ga wani shedan ai akwai ibn sayyad yaro ne a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim yana da'awar annabtaka har yana ganin cewa yana ganin al'arshi kenan me yake nidi yana ganin al'arshin wa kenan yake gani yake cewa wata rana yana tafiya a cikin gona manzo Allah ya dinga lallabewa yana saboda sabai suna ta tsoro a lokacin suna tunanin shi ne ma dajjal saboda manzo Allah ya ba su labarin dajjal sai suke tunanin ko shine dajjal sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lallaba ya lallaba har ya damke shi ya rike shi sai tambaye shi kai me kake gani sai ce ina ganin wani al'arshi saman ruwa sai manzo Allah ce wannan al'arshin shedan ne kujeran shedan ne kake gani a saman ruwa eh kujeran shedan ne yake gani a saman ruwa wanda shi yake magana kaga kenan ya nuna shedan a ina ya ajame kujeransa a saman ruwa shi sa babu wani aljanin da zai gilma wajen babu wani mutumi da zai gilma ta wajen da za su bashi saboda ogana wajen shi sa ko su tamimu bin ne dari lokacin da daniniya ta kada su wata ɗaya suka yi a cikin teku daniniya na ta kada su da suka je bakin tsibiri suka ga wata dabba mai gashi a jikinta ko ina suka tambaye ta ta ce ku je wancan ku je wancan kogon za ku ga wanda zai tambaye ku daga nan ne suka ga dajjal katon mutumin da ba su taba ganin irinsa ba aka tambi mu bin hausin dari ya faɗi ya ce har ya tambaye mu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya fito ya ce yaya ya ce har ya tambaye mu ku ba wannan labarin akan larabawa sai ce mu ma larabawa ne mu larabawa ne ya fara musu tambayoyi daga ƙarshe sai dajjal ya ce musu in minu bihi fa huwa khairul lahu in suka yi imani da manzan Allah shi ya fi musu alkhairi tamimu bin ausin dari a take a wajen ya ce sai muka tambaye shi man kai waye sai ce ana masihid dajjal ni ne dajjal dalilin da ya sa tamimu bin ausin dari da ya koma madina hadisan Fatima binti qais sai musulunta dan lokacin krista ne shi amma da ya ji wannan yana zuwa sai kalmar shahada ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa manzan Allah sai manzan Allah ya tara sahabbansa ya fara ba su labarin dajjal tun azhar la'asar magariba isha'i sai da sahabbai suka kidime suka firgita wannan yaron da yake wannan da'awar sai suke fara tunanin ko shi ne saboda abubuwan da ya ce yana gani to duk wanda ya bude baki ya ce ma yana gani sai ka ce a wannan aljani ne sai wani ce to ha saboda tsabar zikiri da yake buga kirjinsa ya kai cewa ya kai matsayin da yana ganin Allah sai fadi sai mace ha to ko a likitince akwai left ventricle of the heart akwai right ventricle of the heart ko idan ka yawa duk dukansa akwai yiwuwar ya ɗauke haka ne akwai yiwuwar ya ɗauke in ko ya ɗauke dole za ka fita me cikin hayyacinka to in ka fita cikin hayyacinka za ka koma mahaukaci ina fata an gane to kaga wannan ɗabi'a sai ka ce wannan ɗabi'a ce ta hauka shikenan ina fata an gane to kana nufin kenan ba a gana la sai mu ce eh Allah da kansa ya faɗi ya ce wa annabi Musa lan tarani ko ya ce ba za ka iya gani na ba walakin zur ila jabali sai dai ka duba zuwa ga wannan dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani Allah ce in dutsen ya iya tsayuwa inda yake zaka gani dutsen ya tsaya to kaga kenan me ba za a gansa ba kenan ina ta an gane to kaga wannan ya nuna maka karara cewa ba za a iya ganin Allah a duniya ba duk tsoron Allahnka duk abin nan ɗinka za mu ce ƙarya kake yi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma da ya yi isra'i da ya mi'raji ya taka wajen da babu wani makhluki ya taba takawa a sama an tambaye shi hadisin Abu zar hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka qal an-nur anna ara yace haske ne ta yaya zan iya ganin sa haka manzo Allah ya ce a wata ruwa ya ra'aitu nuran na ga haske ne to kai kuma ka zo kana nan ka ce ai ka gan shi ba ma haka ba har ya ma fado ya shiga jikinka saboda haka ya zama Allah Allah kai ma Allah kaga wannan sai mu ce eh to ai tarihi ya tabbatar mana wannan aqidan confuciusiya ne confucius shine farkon da ya fara faɗin wannan sai mu ce ka ɗauko aƙidan wani wanda ma bai yadda da Allah ba wanda ya mai da kansa Allah shine ka ɗauko kuma ka ce a musulunci ne saboda musulunci bai san wannan ba confuciusiya ne shine confucius shine ya ce juz'un min ila hallat fihi wani yanki na Allah ya shigo jikinsa fa asbaha ilahan shi ma sai zama Allah kansa to kaga anan sai nuna maganar ka ba daidai bane ina fata an gane allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa qala allah maɗaukaki ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya wa allah kishiyoyi alhali kuna masu sani kada ku sanya wa allah kishiyoyi ku bautata wa allah tsantsa shi sa babu laifin da allah yake fushi da shi yake kyamatarsa kamar shirka shi sa Allah ya yi stamping duk wanda ya mutu yana shirka har abada shi da aljanna to kaga ashe kenan babu abin da Allah ya kyamata kamar me shirka to amma kuma me wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mutane da yawa ba su imani da Allah ba face mafi yawan su mashirkai ne ba ka gane mutum sai ya shiga musiba daga nan ne za ka iya gane imanin mutum to daga nan za ka ga shirka ya zama ruwan dare har a soyayya fa akwai shirka soyayya da ka sani akwai shirka don mutane da yawa ba su ɗauke shi wani ba wannan shi ne ake kira shirkul mahabba shirka a soyayya kaga kana son misali abokinka irin sanda kake wa Allah abokinka ya sa ka saba wa Allah ka yi mai biyayya saboda sanda kake mai wannan kayi shirka ko ka so malaminka irin sanda kake wa Allah malaminka ya halatta maka abin da yake haramun ne saboda kana son shi ka bi to shi ma wannan shirka ne ina fata an gane malamin ka ya haramta maka abin da Allah ya halatta maka saboda san da kake mai ka ce eh ko kuma kana da iyali tana kana santa sa ka kai abin da yake saban Allah ne saboda san da kake mata sai kai biyayya to nan shi ma me su ma shi ma shirka to sai ka ga wani lokaci abin takaici har yara matasa in ka ga yaro matashi ne amma sai ka ga ya fada cikin soyayyar da sai ka dade kana mamaki nan wani yaro ya zo ya same ni yana cewa ya fara kuka sai da minti biyar yana kuka ni na zace ma ya shiga cikin wata musiba ce sai na sa yana kallon iko Allah sai ya kira sunan wata yarinya sai ya ce wacce ce sai na ce eh me ya faru wai ta ce ba ta suna sai na ji kaman kwada mai mari shi da ce ya kake haka sai na ji wallahi kaman kwada mai mari wai wai shi wace <laughs> wallahi abin ci wai shuwa ce fara ce abin ya daure min kai na ce shi ne kake kuka haka wai malam ba za ka gani ba ne ce shiru da to abin ci ne na ce ka goda Allah ma da ta ce ba za ta aure ka ba sai dai ka aure kanuwarta na ce wallahi in ka aure ta sai ta kai ka wuta na ce mace kake wa irin wannan so na zace ma za ka gaya min wani musiba ne fada maka ko iyayenka shine kake min kuka sai bani haushi abun mamaki to soyayya ana yi soyayya mai iyaka ga duk wani makhluki banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake masa soyayya sakakka amma duk wani makhluki soyayya da zaka yi masa yana da dabaibai to amma yau sai ka ga mutum ya fifita soyayyar da take kan duniya da sauransu Allah fa da kansa ya ce duk wata soyayya a duniya in dai ba don Allah ba ne sai sun koma kiyayya a lahira al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin Allah ce masoya a ranar tashin kiyama makiya juna ne banda wanda soyayya da ya hada su Allah ne to kuma shine aka gaza samu a cikin al'umma ya soka don Allah ya kyamace ka don Allah kuma ya taimaka maka don Allah shi sa manzon Allah hadisin Ali bin Abi Talib riwayin Imam Muslim yace man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman yace duk mutumin da ya so don Allah yaki don Allah ya bada don Allah ya hana don Allah ɗani ko wani dan uwanka yana shaye-shaye ko yana wani abin da bai dace ba ya ce da Allah a taimaka ba dan taimakin da kuɗi in sai kaza ka san in ka bashi zai yi abin da yake saba Allah ne ka hana shi saboda wannan abin shine mana alillah ka hana shi don Allah dan uwanka ne na jini uwar ku ɗaya uban ku ɗaya amma ka san shaye-shaye ke in ka ba shi kuɗi zai juya shi zai divertin ɗinsa zuwa ga shaye-shaye ya ce wani ba ni kaza ka ce wallahi ba zan baka ba saboda in na baka shaye-shaye za ka yi ba zan baka ba ka hana shi domin Allah sannan ya ce wa an ka halilla kuma ya yi aure don Allah sai ce wannan mutumin ya cika imani to kaga mutum sai wa kansa lissafi ta yaya zai kasance haka sai ce wa kalamuhu ta'ala maganar Allah maɗaukaki kulluhu haƙƙun dukkan maganar Allah gaskiya ne yusaddiqu ba'dahu ba'da wala yatanaqad ya ce sashen maganar Allah yana gaskata sashe kuma baya warware juna maganar Allah babu tufka da warwara ina fata an gane amma dan adam zai faɗi magana a nan ya warware shi a can amma Allah duk maganar da ya faɗi a cikin ƙur'ani za ka ga sashe na gaskata sashe ne babu wanda ke cin karo da juna sai dai ka ta ci karo da nasi. amma ba nassi bane ke cin karo da juna shi yasa imamu ibnu qutaiba yana daga cikin wato malaman hadisi wanda suka zo a shekara 500 ya rubuta littafi ta'wilul mukhtalifu hadith me yasa saboda zai kawo maka hadisan da a zahiri kamar sun ci karo da juna sai warware maka ma'anansu ba sa taba cin karo sai kawo maka ayoyi wanda a zahiri in ka gansu zaka ga kamar sun me sun ci karo da juna sai ya warware maka wannan saboda haka a fagen ilimi babu aya da ke cin karo da juna sai dai kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami karancin ilimin kai kasa fahimtar yadda za ka warware wannan ayoyin amma babu inda aya ke cin karo da juna ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cin karo da juna sai dai karancin ilimin kai sa ka fada irin wannan matsalar amma ba nassi ba ina fata an gane to kaga wannan shine dalilin da malam yake so ya nuna mana cewa Allah da kansa ya ce kada a kwatanta shi da halittu to ina ga wanda zai zo ya ce Allah kaza ne ko Allah kaza ne bal hasili ma wani ma ya ce ma saboda ma tsabar kwatanta ubangiji wai a nuna maka falalan wani malami wani malami zai zo ranar tashin kiyama da tufafi riga ɗaya yana da aljihu dubu saba'in aljihu dubu saba'in din nan kowane guda ɗaya kawai akwai aljihu dubu saba'in zai kwashi mabiyansa ya sa sa a ciki zai shiga da su aljanna wai allah bai san ma ya shiga ba in ya shiga da su sai ya dawo sai ya kasa kwasan ya kwashi turufu na biyu sai ya shigar da su lokacin da ya fito a karo na uku sai Allah ya ganshi ya ce ya shehi me kake jira sai shafa kai ya ce ya Allah yanzu zan shiga wai ana cewa bai shiga aljanna ba don Allah wannan ya kama da magana wannan ya kama da maganar mutum mai hankali wai sai a ce maka wai wannan falalan shehi kenan to kaga wannan ai a tatsuniyar ma babu mahallin da zaka ɗaurata ta to kuma kaga a nan kaga wanda ke wannan magana ya nuna maka bai san Allah ba dan da ya san Allah ba zai buga wannan misalin ba ina fata an gane to kaga sanin ubangiji shine zai sa ana ma magana zaka ce wannan ƙarya ne wannan maganar karya ce kai tsaye kakka ma yi shakka ko tantama a kai yana faɗi ka ce ƙarya yake saboda ka san cewa wannan ba siffan da za a kwatanta Allah da shi ba ina fata an gane to kaga irin wannan shine shubuhohin da ake jefa wa mutane sai kaga mutum ya tsaya yana kuka da sauransu kaga mutum yana ce maka wai wallahi hadda rantsuwa wallahi ya je madina manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya mai magana ya kira shi da sunansa ya shehiwa ne ka je kai kaza kaga mutum na kuka saboda malaminsa ya gaya mai irin wannan magana to kaga wannan yana nuna maka cewa bai san addini ba abin tausayi ne ka yi ƙoƙari ka jawo hankalinsa har Allah ya sa ya fahimci menene addinin nan yake kai ya san girman Allah in ya san girman Allah ya san babu abin da zai nema a wajen wani makhluki sai a wajen wa Allah subhanahu wataala wanda ya san wannan to ya gama shi sa wani bawan Allah ake wani mai kuɗi ne a Kuwait yake ba da labarin ya ga abin da ya daɗe ya taɓa mai zuciya ya ce irin da gari ya ɗan mai zafi haka ya shiga cikin damuwa haka sai dan fita haka yana dan shawagi sai shigo masallaci ya shigo masallaci sai wani bawan Allah ya zauna yana sallah ya idar da sallah sai daga hannu yana addu'a sai ya ga yana kuka to a cikin kukan da yake sai yana cewa ya Allah kuɗi kaza da ake bi na ya Allah ka taimake ni in biya wannan bashin damuwarsa wannan bashin sai wannan mutumin sai ya lallabo kusa da shi sai ya ce mai ba'an Allah naga kana ta damuwa kaza kaza sai ce eh shi abin da ke damunsa a rayuwarsa wannan kuɗin shine kawai damuwarsa ya ce shine damuwar ka ya ce eh sai ce ni ne wane sai ce ba sha Allah suka gaisa ya san shi shahararren mai kuɗi ne kowa ya san shi sai ce me kake da bukata ya ce ni ba da wata bukata da ya wuce wannan bashin sai ce nawa ne sai ce mai kaza ne sai ibo kudin sai mika masa yana mika masa sai mutumin ne ya faɗi ya sujjada wa yake godewa ya godewa Allah sai juya sai ce mai nagode sai ce ga complimentary card dina ko da kana bukatar wani abu sai ce a'a ai ba complimentary card na gaya ma ba ya kawo min kai Allah na gaya wa ya kawo min kai to haka in na tashi wata bukata in na gaya wa Allah zai kawo wanda ya fi kai bani <laughs> kaga inda za <laughs> ce Allah ya saka da alkhairi ko ba haka ba ko ba haka ba ya ce ba kai na kira ka bani ba waye na kira ya ce Allah ya ce wannan maganin ya taɓa shi a zuciya ya ce shi baya bukata tun daga bukatarsa kuma Allah ya kawo ya biya mai ya ce haka shi ma in wata ta zo in ya kira Allah Allah zai biya masa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma Allah kalilan ma tadhakkarun wa ki amsa kiran wanda ya shiga halin kakanikayi halin musiba halin bala'i halin kunci ya kwaranye mai wannan damuwar ya kwaranye mai wannan musibar shin akwai wani Allah tare da Allah ke wannan aikin Allah ce kalilan ma tadhakkarun kadan ne daga cikin ku ke wasuwa ina fata an gani? Allah samu dace nan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk